من الشيطان الرجيم والوزن فمن فضلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا الجمعة ashirin da uku na da talatin da shida kuma tara ga watan goma kuma goma ga watan bakwai shekara a da wannan shi ne kafin na ashirin da ɗaya zama na ashirin da uku a tafsirin da muke gabatarwa a azumin wata ramadan a wannan masallaci na lamba talatin da shida na yankin goni a cikin garin wata hakon jihar rivers state a kudu maso kudancin najeriya tafiya ce tafiya yau saura kwanaki ne insha Allah kuma ne farko yana da shi dan haka muke fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi kuma Allah ya karfa amin Allah ya karfa mana cikin da kuma da ma Allah ya ba ku yi mutunci ga wajen masa da'a da biyayya hatta bayan da amin kuma Allah ya dace da mutunci da tsare amin muna kuma yi fadi ko babbar ta sake ci gaba da taimaka mana Allah ya ƙara ba mu da kuma jajircewa Allah kuma ya ƙara taimaka mana wajen yin abu dai a samu mai kara ba mu hikima wajen fitar da saƙon Allah subhanahu da tsara a ƙarshen al'umma ba kuma duk da haka insha Allah gobe idan Allah ya kaddara mun samu dama za mu yi tafiya abin da kuma da ke kira ku shari'a wanda Allah ya samu da lalle ku karamu su a ƙarshen tafsiri ko ba Allah ya samu na ba ne a ayyuka na rayuwa ma ana rubuta rahoto don a gane mutum jiya da yau to kuma muna so da Allah ke maka mana shawarwari a cikin ku bayyana mana abubuwan da cewa an yi shi an yi daidai da suna tsara da za ta yi daidai musamman a kowane abu da ka gani wanda ba ta ba ta ba kuma ka ga yana da kyau zai ke da al'umma wannan ma ba shi ya fi damu ba a san abu da ya ba daidai ba na kuskure babu kuskuren da ya shafi ilimi ko kuskuren da ya shafi mu'amala ko kuskuren da ya shafi cikin harshe ma idan an ci karo shi domin amana ce Allah zai tambaye su zai tambaye ko na mu'amala ko na addini ko na tarbiyya wanda ake ganin cewa Allah ya ce aka ba su shawara a gyara to amfanin gaba zai zai na baya to wannan sai halatta su mana ruwa zai rubuta mana sannan kuma akwai wata shawara da musamman da ake so a ba mutum abubakar ko ake so a ba ko kuma in general ma ake so a ba kungiyar izana ko kuma ake so a ba wa kwamitin ba a a ما تولى فيه أقل الناس haka alamun za mu iya fayyarsuwa da abubuwan da za mu ba da shawara kuma mu ba da saboda na fi za mu karanta kuma za mu tare ba dole sai mutum ya rubuta kwanta da ba amma in ya so misali akwai wani abu da ya faɗa ya ga a iya su ban sa da sun gyara kuma da cikin ilimi ba za mu karɓi da su ba sai ya abin da ya hakan kuma ba wai in ka ba da gyara ne dole ka zuba so ka yi ba a ta yi da so kai ne kuma kai kuskure idan kai ka kai kuma za za duk da haka